a wani mataki na takaita yaduwar cutar alagakai ta coronavirus gwamnatin najeriya ta hana jami'anta bulaguro zuwa kasashen china amurka birtaniya japan switzerland da netherlands sauran kasashen su ne iran norway faransa korea ta kudu jamus italiya da spaniya to amma bisa ga dukkan alamu wannan mataki bai gamsar da mafi yawan kwararru kan kiwon lafiya a kasar ba farfesa isa sadiq abubakar shine babban daraktan cibiyar da ke kula da ayyuka da bincike kan cututtuka masu yaduwa na jami'ar bayero hanya ɗaya daga cikin hanyoyin da za a iya hana yaduwar wannan cuta ta coronavirus babu shakka hadda cewa a hana taro na al'umma da kuma shigowar mutane waɗanda watakila suna ɗauke da wannan cuta kaga kenan hanyoyin shigowa ƙasar nan kamar filayen jiragen sama da kuma na ƙasa na inda ake shigowa da motoci da kuma na jirgin ruwa inda aka san cewa mutane za su zo daga wasu ƙasashe dole ne sai an ɗauki matakai a kai tunda har mun fara ganin cewa mutanen da ke shigowa daga ƙasashe daban-daban tun ana na italy har an zo daga wasu kasashe kamar su amerika da ingila yanzu mutane suna shigowa ana gani kuma suna dauke da wannan cuta ya kai matakin da mu ma ya kamata kamar yadda wasu kasashe suke yi mu toshe hanyoyin shigowa a haƙura zuwa wani lokaci domin kuwa zai rage yawan mutanen da za su shigo dauke da cutar na tambayi dr nasiru sani gwarzo wani kwararren likita a najeriya komai zai ce dangane da wannan cece kuce da ake ta yi kan rufe bodar To shi al'amari na corona akwai matakai daban-daban da ake kaiwa. Akwai ƙasashe da suka riga suka kai mataki na uku shine matakin da ake kira yaduwar cutar a cikin al'umma wato community transmission. To duk ƙasar da ta kai wannan mataki akwai haɗari idan aka bar 'yan wannan ƙasa suna shigowa ƙasashe daban-daban. Saboda haka duda ba lallai ne a ce gwamnatin tarayya ta rufe iyakoki ba. to amma ya kamata a rufe iyakoki da ƙasashen da suka kai wannan mataki na community transmission ko kuma wani adadi na yawan masu wannan cutar a gaskiya akwai hikima idan gwamnati ta yi haka matakin tafiya shi ma wannan mataki ne wanda gwamnati ta ɗauka wanda yake ya dace akwai ƙasashen da yanzu sun hana zirga-zirga tsakaninsu da wasu ƙasashen to amma tun da sun bari da najeriya hakan zai iya bude kofa wani maimakon ya tafi kasar da yake da niyya direct kawa ta Najeriya domin isa damar shiga waccan kasa To kaga irin wannan mu kuma zai haifar mana da barazana irin hakan za ta iya faruwa ga matafiya masu dogon zango. Saboda haka idan gwamnati ta kai la'akari da irin waɗannan matakai ta ɗauki matakan da suka dace yana da kyau. Ganin ya zuwa yanzu an sami wasu mutanen da suka shigo Najeriya da wannan cuta ta alaƙaƙai. Ganin ya zuwa yanzu an sami wasu mutanen da suka shigo wa Najeriya da wannan cuta ta alakakai Anya ba za a ce an makaro ba, hankoran da wasu 'yan ƙasar ke ta yi na rufe kan iyakokin? Dr. Faruk Bibi Faruk babban malami ne a Jami'ar Abuja. ba a makaro ba har yanzu tunda ana iya tara da a kowane lokaci yadda aka tara da shinkafa da safe kawai aka tashi aka ce an daina to wannan ma yanzu idan shugabannin najeriya suka ce a tsayar za a tsayar kasashen da suke makotaka da mu chadi ma ta tsayar ghana ta tsayar kowa ya tsayar saboda a tsaya a tabbatar cewa tsayarwan a duniya shi ma taimakawa ne a yaki wannan cuta so ina fata shugabanninmu na najeriya za su gane mahimmancin rufe boda saboda cuta hana wasu shigowa ta jiragen sama da ragowar hanyoyin shigowa saboda ana tsoron cuta ta yaɗu ne in amerika za ta hana ingila shiga ƙasarta to ban ga ƙasar da za ta iya hana ba za ta iya hana wata shiga ƙasarta ba a gaskiya mai sharhi kan al'amuran yau da kullum sa'ad usman ya ce akwai fa ababen da ya kamata a yi la'akari da su kan wannan batu na rufe kan iyakokin ƙasar. Idan an ce za a rufe bodan najeriya a ce land da kuma iya da kuma ta ruwa idan an ce za a rufe gaba daya yaya tattalin najeriya za ta zama ya mutanenmu za su iya daure wannan abun na dan tsawon lokaci ko kuma gajeren lokaci to shine abun da za a gani don akwai mutane wa'anda a najeriya sai sun fito za su je su nemi abin da za su ci amma kuma na fari shine batun rai rai shine fari kafin ma a yi maganan abinci da sauransu Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.